ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ya kai wannan manzo da za ka ga yayin da ake bijirar da su ga wuta ranar alkiyama suna cewa cikin nadama kai mu ina ma za a mayar da mu rayuwar duniya ba za mu ta ayoyin Allah ba kuma mu zama daga cikin waɗanda suka yi imani da Allah da za ka ga haka da ka ga abin mamaki saboda yadda halin da suke ciki ya muni.